Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. A shirin namu na yanzu za mu karkata akalar shirin zuwa ƙasar Ivory Coast, inda wata kotu a birnin Abidjan da ke ƙasar ta yankewa uwar gidan tsohon shugaban ƙasar Mr. Lauren Babu, wato Ms. Simon Babu, hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari. Saboda wutar fitina da ta ruruta a lokacin zaben shekarar 2010 na ƙasar. Ga dai abin da Malam Taura Usman wanda aka fi sani da suna Ja Ustaz daga kasar ta Ivory Coast ke cewa game da wannan hukuncin. To lalle wannan ka'idar wato kotu na kasan Cote d'Ivoire ta haɗa hayaniya tsakanin wato 'yan goyon bayan tsohon shugaba da sabon shugaba. Saboda sun gwada cewa wato shekaru ashirin da aka ba tsohuwar wato matar shugabar kasa eh, ya yi yawa to ana so a nema mata wa mata sassauci to akan haka dai ana na ana ta hainiya bisa tsarin mulkin kasar ta Ivory Coast ko matan shugaban kasa na da wata rawa ta musamman da suke takawa wadda har ya sa matan tsohon shugaban kasar ta wuce gona da iri to lalle kwanakin baya kwance shekaru mara suka wuce waɗannan harkokin da suka faru ko matsalolin da suka faru na kasan Cote d'Ivoire lalle an zarge ta kuma a wani bangare wannan zargin da aka yi mata wannan zargi ya tabbata abu da sa kenan wa kotu ta sai mata wani hukunci na shekara ashirin. To ko wannan zai zama wani darasi ga shugabanni da matansu da ma al'ummar kasar Ivory Coast baki daya Kwarai kuwa, kwarai kuwa zai zama darasi sosai kuma insha Allah za su yi alfahari da wannan darasi kuma insha Allah za su yi aiki da shi saboda farko ne kenan a nan kasan Cote d'Ivoire aka tungumi wato wata mace da irin waɗannan lufufuka Ina so wannan matsala zai na sauran matan darasi.